من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wanda littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil azhariyya wanda abul hasan ali al-maliki ash ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafi na fikihu wanda yake bayani dangane da matsaloli na fikihu a bisa mazhaban al-imamu malik bin anas Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa za mu tashi daga inda mala yake cewa tambihon falakarwa ta musamman Mantara ka fardan min fara'idil wudu duk wanda ya bar farilla daga cikin farillan alola tunda mun yi bayanin farillan alola a can baya da sunnonin alola da kuma musahabban alola to duk wanda ya alola sai ya manta da farilla daga cikin farillan alola fa ya yati bihi to lalle duk lokacin da ya tuna zai zo da wannan abin da ya manta thumma yu'idu salata sannan ya sake mai da sallah domin farilla ba a wasa da ita ina fata an gani sai dai malamai sun ce idan mantuwa ne Allah ta'ala ya ɗora masa ba sakaci ba ne ba mantuwan sakaci ba mantuwa ta cuta to wannan Allah ba zai kama ki da laifi ba saboda fadin Allah ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na saboda haka Allah ba zai kama ki da laifi ba idan mantuwan cuta ce amma in mantuwan ganganci ne to dole sai ya koma ya wanke wannan gaba ta farilla sa'an nan kuma sai ya sake maimaita sallah saboda alolansa a can baya damar ba ta yi ba wa man taraka sunnatan wanda ya bar sunna fa tunda sunna ai bata kai farilla ba eh karfinta bai kai farilla ba to fa innahu la yu'idu salata shi kan ba zai sake maimaita sallah ba wa yaf'alu tilka sunna zai maimaita wannan sunna ko ya je yi ta lima yastaqbilu lima yi min mina salawa saboda sallolin da ake fuskanta saboda haka idan da azahar ce aka samu wannan matsala alolan sallan azahar ya bar ainihin sunna daga cikin sunnonin alola to sai ya gyara alolansa saboda sallar la'asar kamar yadda malin yi bayani na'am wa iloho mustahabban alola ake suna baya da a ashara guda goma sha ɗaya ne al'ula ta farko a tasmiyatu yin bismillah fi ibtida'il yayin da zai fara alola bai an shi shine ce bismillah wa idza nasiyaha fi ihe idan ya manta yin bismillah a farkon da zai fara alola ihe sannan sai tuna a tsakiya to a tabi ha sai ya zo da bismillah wanda an samu hadisi wanda aka ce annabi ya yi bayanin cewa duk wanda zai alola ya fara da bismillah babu ma alola ga wanda bai yi bismillah ba wasu malamai sun inganta hadisin waɗansu malamai kuma wato sun fantar da hadisin shi yasa za ku ji waɗansu na cewa yin bismillah yayin da mutum zai fara alola dole ne wasu kuma suna cewa ba dole ba ne saboda haka lola tana daga cikin kyawawan ayyuka wanda kawai inda za ka yi to shi kenan ka yi bismillah kamar za ka zauna ne sai ka ce bismillahi ko za ka dauki wani abu ka ce bismillahi ko za ka karbi wani abu ami ko maka littafi sai ka ce bismillahi amma inda nasi ya zo karara yayin da mutum zai ci abinci to wannan zai faɗi sunan Allah idan ya manta ya je tsakiya sai ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu da sunan Allah farkonsa da karkensa ina fata an gane to wala Allah wannan dalili na sabanin malamai shi yasa mai littafin iziya ya kawo bismillah a babin musahabban alola saboda dalili bai da dalilin bai da karfi sosai kenan a saniya sai ainihin Mustahabi na biyu addu'a yin addu'a ba da alfaragimin bayan an kammala alola alola yan ya kula shine yace wa huwa rafi'un tarfahu ila sama yana mai ɗaga ganinsa zuwa ga sama Ba muka ma yadda aka koya mana lokacin da muke yara ba gani ne ake dagawa zuwa ga sama ba a'a hadda me eh hadda yatsa ka daga kana gwada Allah ɗaya ne abinda aka faɗa mana kenan to akwai hadisi wanda yayi magana cewa a daga gani zuwa ga sama sannan sai a faɗi wannan addu'a wani abin mamaki har wata ruwaya wanda aka samu cikin sahih muslim wanda aka ce akwai wannan ƙari amma malamai suka ce ziyada munkara wannan ziyada ce wanda aka yi inkarinta saboda aka babu maganan daga gani balle alaga yatsa zuwa ga sama amma dai addu'an wannan ta tabbata addu'an da za a yi shine ya ce ashhadu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ɗaya ne daga cikin addu'o'in sai addu'a ta biyu amma nan ya halar waje guda Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina in kaga dama sai ka hala duka biyu wancan addu'an daban wannan addu'an daban Allahumma ya ubangije ij'alni minat tawwabina ka sanya ni daga cikin masu tuba wajalni minal mutatahhirina ka sanya ni daga cikin masu tsarki ko tsarkakan mutane to a wani waje kuma waja'alni fi ibadika salihina ko waja'alni min ibadika salihina ka sanya ni cikin bayinka na kware to wannan ma akwai hadisin da ya zo da wannan ƙari amma bai tabbata ba inda mai iziyan nan ya tsaya shine zaman ko kai wannan ko kai wancan ko kuma ka ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan ka kammala alwala kana iya faɗin wannan addu'a na'am asaliha wato ta uku dai eh, musahabi na uku Allah ya takallama fi wudu'i kada ya magana cikin alolansa eh saboda ai ba son hayaniya musahabi ne idan abu ya kama na magana ya zama dole to sai kai kake kenan babu maganar daukan waya sai ka bari ka kammala da aikin Allah kafin ka ɗauki wayan ɗan adam tunda ban yi tsammanin mala'ika zai kira ka ba bale a ce a'a mala'ika ne bari a ɗauki wayansa eh aljani kuma da ki da ɗan adam ai kusan ɗaya ne in kana mu'amala da aljanu mai yiwa su aljanu su kira ka don akwai aljanun mutane sai ta yi ni aljani ne waje ina waje mai nisa ne eh, amma dai na samu sunanka a wani waje zan baka wani abu wanda za ka yi kudi yi gwada matalauki ya dame a inda irin wannan magana ne ya koni na shaƙe murya ne yanzu da na shaƙe baka ji ba koni na shaƙe murya na zan iya wannan magana <laughs> Allah ya kyauta na'am fasalita Allah ya takallama fi wudu'ihi saboda haka kada ya yi magana a cikin mai a lokacin da yake alwala rabi'a sai musahabi na hudu qillatul ma karancin ruwa wila haddin sai dai ba tare da iyaka ba iyakance maka ba sai dai yanci ana so idan za a yi a lola a yi a cikin muddu muddun nabi kwatankwacin muddun nabi wanka kuma kwatankwacin sa'i saboda haka ba a son barnar ruwa kalgusuli kamar wajen wanka yi kamihi ma tare da kyauta su saboda haka yanzu za ka yi a lola ban da barnar ruwa idan za ka yi wanka ma ban da barnar ruwa yi kamihi ma tare da kyautata su saboda haka mun ba za su wanku sosai ba to ka ƙara ruwa abinda ke nufi kenan ihkam bi kasril hamzati wato da yin kasra wa hamza ihkam ba ahkam ba in kace ahkam hukunce hukunce in je ihkam kyautatawa ai itqanihima shine kyautatawa wajen alola da kuma wajen mai da wajen wanka saboda nafsin hadisi ya tabbatar maza Allah yana takaitawa kwarai da gaske ba ya ɓarnar ruwa da yawa sannan kuma maza Allah yana kyautata alola har ma wata rana ya ce duk wanda ya alola mai kyau ya kyautata kamar alola ta wannan to duk inda ya wanke Allah tabaraka ta'ala zai zubar masa da zunubai wanda ya ɗauka da waɗannan gabobi to kun ga akwai falala mai yawa ciki alkamisa musahabi na hudu asiwa yin aswaki bi udin wanda yake bi udin ratbin aw yabitin mutum zai da itace danye ko kuma busheke ya samu itace wanda zai goge bakinsa gashi aswaki wannan kowa ya san aswaki aye ko ka je ka samu bishiyar nib ka kariya ka samu sandan da zaka ringa goge bakinka da shi ba ka dauko katon sanda ba eh zai ga wani ya dauki katon sanda duk inda yaje sai an sake kallon sa sai ya dauka dan uwan shekau ne ya eh, dauki katon sanda abin goge abin da menene abin goge baki to ba lalle ba yahudin rasbin aw bitin ainihin da itacen da zai dauka danye ko busashe wala afdaru sai dai wanda yake danye afdalu ya fi li gairi sa'ib musamman idan mutum ba azumi yake yi ba sun kusa akwai ruwa ruwan nan to ya fi gogewa akan wanda ya bushe kayayau fa ilam yajid udan to idan bai samu itace ba fa fa bi usbu'ihi ko fa bi isbu'ihi sai ya da yatsa aw bi kai'in hakini ko kuma sai ya samu wani katako wani abu mai kauki, sai ya samu wani katako ya gogoga korinsa da ke eh saboda haka idan zai da yatsa wa saku bil yumna zai yayi ne yan asuwaki ne da hannun dama wa yakunu qabla al wudu kuma zai yi ne kafin alola wa ya ba ba'dahu in yazo kawai sai yi kurkuren baki yanzu aka ce ba wai sai an zo lokacin da za a yi kurkuren baki ne za a abin nan ba tun da annabi ya ce ma kulle wudu'in inda kulle wudu'in ya za aka ce a yi kafin a fara alula sai ka dauki asuwakin ka goga to ya tsama ana yi amfani da ita saboda malamai sun ce akwai hadisin aliyu bin abi talib kuma suka ce hadisin hasani ne hadisin ali bin abi talib ke yi ishara zuwa ga yin aswaki da yatsa saboda haka sai mutum ya sa yatsa amma na ana yi ne kafin a fara alola in ka zo wajen kurkuren baki kurkurewa kawai za ka yi ka huta wa idza ba'uda ma bainal wudu'i was salati istaka idan yayin nisa tsakanin alolanka da kuma sallah to sai ka sake yin aswaki idan ka yi aswaki sai ka shiga sallah eh sai dai dama ana son ko duk lokacin da za ka yi sallah so inda kulli wudu'in ne ko au inda kulli salati yayin kowace alola ko kuma yayin kowace sallah eh inda kulli wudu'in au inda kulli salati to sai mutum ya yi asuwaki. wannan wace waya ce kuma ko hmm? ku daga mana ya ya bari a kunne ne na'am ya shi kenan a yana ganin kama wannan ne ko na'am to idan ya zo yana da alola zai sake wata sallah sai ya goge bakinsa sai ya kurkure kuma ina jin bai kashe wayan bane ko eh, amma wani lokaci babu hikima lokacin sallah gara ka sa lokacin da zai tashe ka da daddare amma ya sanar da kai lokacin sallah ko da ke ban san mai wayan ba amma kusan babu hikima eh, saboda inda ya kana garin musulmi lokacin sallah yana yi zaka ji kiran sallah ko babu wuta kuwa ko ba wuta za ka ji kiran sallah saboda waɗansu masallacin suna da janareto ko suna da inji za su kayan idan mutum yana garin da ba na musulmi ba to shine zai sa duk wannan ka tunatar da shi ya shiga hidimomi wannan yana iya mantawa da komai ga wannan da ya wancan kuma na'am wa in hadara salatun ukura idan wata sallah daban ta zo wa huwa ala tahara yana da tsarki yana da alola istaka lisaniya sai aswaki ga sallah ta biyu kamar yadda malam yayi bayani asadisa musahabi na ainihin shida an yatawadda fi makanin tahir shine alola a wuri mai tsarki to nan waje mai tsarki mai tete hikima saboda idan wajen babu tsarki ruwa yana sauka to zai rinka fatuwa a jikinsa amma malamai da yawa sai suka ce to ai wuri mai tsarki akwai inda yake ba a sallah an hana sallah a wurin amma kuma za ka yi alola kamar bayan gida musamman ban ɗaki irin na zamani domin bayan gidan wani ya fi gadon baccin wani eh kwarai da gaske saboda akwai bayan gidan da in ka shiga sai ka gwammace ma rai ya fi ɗakin wani don kayan aikin da za ka ji sai ka ji ba za ka ba ka so ka fita saboda in an yi kaki ma ba za ga kakin ba in aka wanke shi da ruwa ya riga ya tafi in ya tafi ya tafi kenan saboda haka ga nan za ka yi halolan ka babu matsala ko da ba wali ne aka yi a ƙasa ruwa za a sa idan ya wanke ke nan. to aka ce wannan wuri yin alwala a wurin babu matsala a sabiya masahabi na bakwai an ya kuna al'ina wa an ya kasance abin alwalan yana damansa yin kana maftuhan gidan abu da yake domin saboda yana ɗibawa da hannun damansa ya fi daɗi amma famfo ne wannan kawai ka buɗe famfon shi kenan a samina masahabi na takwas an yi kaddima gasal al-yamin ala al-mayasir al-mayamin ya gabatar da wanke dama a bisa haguna saboda me saboda annabi damantawa yana baki sha'awa to an fi son a fara wanke dama sannan wanke haguna wannan ya gwada musu musahabi ne idan mutum ya wanke haguna ya wanke dama to alolansa ta yi sai dai inda iskanci ya yi haka to ya zama akwai ganganci kenan in kun san wani ya kawai keke da keke zai zo ya ce yau kan bari saba duk abin da za a yi ayi eh, eh Allah ya Na ala'a ala akira aw tafi'a na tara an yabda bi muqaddami rati ya fara daga goshi yayin da zai shafar kai goshi zai dauka ya kai ke ya sanna ya dauko daga keya ya kawo goshi amma an samu nasi akwai inda ake fara shafa daga keya saboda kan ya dauko daga ke ya kawo goshi sannan ya sake mai wake ya alola ta yi al'ashira na goma an yi rattibal almasnu ma al ne. ya jeranta sunnoni tare da sunnoni kalma da mazati wallistin sha kamar kurkuren baki da ke karuwa da facewa. a can kuma mun ambaci jeranta farille ko saboda su suna jere kusan waje daya to sunnoni ma haka ne haka alolan manzon Allah ya kasance alhadiya ashara na goma sha daya an yi karrira almaktula talatan ya maimaita inda ya wanke sau uku bi kilafil mamto banda inda ya shafa wa huwa ra'su wal uzunani shine da ainihin kai da kunnuwa wadannan kan su sau ɗaya ne daman kai in aka shafa sai ana ƙara sawa kunne kaga sau da yake fa innahu la yusahabu takraru mafihi shi kan ba mustahabi ne a sake maimaita shafawa saboda hakan an yi sau da ya tambihun fadakarwa ta musamman a ziyadatu ala salata mutum ya kara sama da uku wajen wankewa gairu makru'a wannan shari'a bata ta yadda da wannan ba malamai ma suka ce a ai an ma yi gargade don annabi ya ce faqad asaa wa ta'adda Wazalama. ya munana ya ƙetare iyaka kuma ya zalunci kansa sai dai idan wani wanke bai gamsu ba ko bai game ba to kana iya karawa amma in ya game babu bukatan a kara waktuli fa an yi saɓani haltukurahu shin makaruhi ne autumna'u ko an hana haramun ne ƙaula ne mashura ne akwai zantuka guda biyu shahararru to tun da annabi ya gargaɗi an hana kar mutum ya kuskure yi kawai wala yusahabu italatul gurra ba musahabi ne tsawaita gurra menene tsawaita gurra وهي الزيادة على ما وجب غسله من الوجه واليدين مع المرفقين ne mutum ya ƙara bisa abin da ya waje ba ya wanke shi na fiska da ainihin hannaye zuwa gwiwan hannu sai dai dama wannan an samu abin nan an samu nassin hadisin abu kuraira wanda shi yana yin haka yana karawa eh wala masu raqaba ko shafan wuya amma malamai sun ce shafan wuya din nan bai tabbata ba shafan wuya bai tabbata ba saboda mai saboda kana son da fiskanka da wuyanka su yi haske ran takin alkiyama kai aiki mai kyau kawai idan fiskanka ta yi haske to zaka samu aljanna cikin sauki eh wala ba ta bi masila da ibil mindil babu laifin mutum idan ya alwala ya ga gaɓoɓinsa da mai da hankaci sai dai waɗansu malamai sun ce a saboda mai saboda ɗigo ruwan da zai sauka zai sauka da zunubai idan ka zo ka sa ruwan ka tsantsame to ana ganin wannan gara ɓasa ba za ka samu ba amma dai zance mafi inganci malamai da dama sun ce babu laifi in ka yi alwala sai ka ɗaɗɗauke don eh, ka ɗauke da hankicin ɗinka ko da tawul ɗinka ina hankicin ɗinka na shafa shi a fuska ne to an ya dauki ruwan alola ma ci gaba ne ta tun da naka ne ai babu matsala wani ma rigarsa zai sa ya daddauke ne saboda wani lokaci jikan ruwan za ka zai iya kasancewa baka jin daɗi ruwan ba zai sauka da wuri ba to shi yasa sai ka dauke shi wannan babu ne kamar yadda mala ya ambata sai faslun ga fasali na musamman al-istinja shine tsarki Kunga wannan babi ya kamata ce kawo kafin farilan alola eh saboda mafiya yawa malaman da su abin da ya zo musu shi suke rubutawa wani lokaci kuma ba za su yi gyara su yi kwangaba kwan baya ba in ya rubuta shi kenan nan ma an yi sa ya tuna tun da Allah ya kaddara ya tuna shi kenan ga ya rubuta amma batun tsarki da za a kawo mana ne kafin maganan alola hmm. al-istinja wajibun tsarki wajibi ne to menene tsarkin wa huwa gaslu mawdi'il hadath bil ma shine mutun ya wanke wajen kari da ainihin ruwa eh, ga masabar malikiya tsarki wajibi ne amma waɗansu saba suka ce tsarki ba wajibi ba ne eh, tsarkin ba wajibi ba ne wato akwai gusar da najasa daban ainihin tsarki daban wadda yake kada a ruɗa mutane mu dawo masabar malikiyar eh, idan mutum ya zo ya yi bari mu dauki haya, mutum sai ya yi ba haya. da ya yi wajen karshe din nan sai ya kasance baya fita yadda ya kamata da aka sai wani abu ya saura da kamike sai ya fito da ya fito zai kattafi sai ka je kasa tufafinka da ka zo cikin jama'a sai aka ji kara wari me yake warin nan wannan najasan da ta ɗan rage wanda baka gusar da ita ba amma da ka zai ka kammala komai abin da ya rage ka gusar da shi ko ka zubar da komai daga cikin najasa sai kasance ba abin da ya makale sai ka tashi in ka ne ba za ka yi wari ba sai dai wajen da ya fitan baka wanke shi ba duk wani nasa zai fita ba zai bata masa wajen ba wani kuma zai bata masa wajen to wanda ba zai bata masa wajen ba kaga ba sai yayi tsarki ba shine abin da wadansu masaba suke fada amma kuma da zai fita ya makale a wani waje kuma dole ne ka gutar da shi wancan kuma daban hukuncin sa daban shine muka karanta can baya an dan gani to mu dawo kan maganar mu barkin abu ya fita ko da wani abu bai makale ba inda ya fita ka yi tsarki wajibi ne shi ne kamar bawali mutum zai yi yin bawali ya ɗauke ka in ya ɗauke ka za ka samu ai baki-bakin ne kawai yake da jika ko? to shi ke na wannan ko ka yi tsarki ko ba ka yi tsarki ba baki-bakin na yadda yake da jika haka yake ba za ka raba shi da wannan jikan ba to kaga waɗancan suna ce ba sai kai ba sai ka sa masa ruwa ba amma masabar malikiya suka ce su a fahimtar su shine bayan yi bawalin ya dauke kat to ka sa ruwa mace za ta iya yin bawali kat shikenan kaga wajen su ba sai ta yi tsarki ba amma kaga a wajen mu a wannan littafi kuma abin da muke karfafawa shine ayi yi tsarkin to shi yasa a babin idan kun duba za ku gani gusar da najasa akwai wani abu wanda yake idan mutum ya yi bawali kafin ya yi tsarki ana son ya ɗauke shi idan mutum ya yi ba haya, kafin ya yi tsarki ana son shi ma ya gogoge sai idan ka yi irin na kauyawa akwai sauran kaki sai ka je ka dambara da ruwa to shi kenan wannan warin yarin ka kenan warin yarin abinka kenan ba lokacin turbaya bane balle ka ce bari ka sa hannunka cikin turbaya ciki da waje ka goge wani kuma baya tunani bari ya sa sabulu ya wanke shi yasa ake cewa a yi amfani da kamar toilet paper ko wani abu makamacin wannan a ɗauke shi kat in ka ɗauke shi kat to ka fi samun natsuwa wannan ka zo wankewa ba abinda zai makale a hannunka balle ya mannu a fatan jikinka har ya maka wari to amma fa duk da haka wasu malamai sun tafi akan cewa akwai abin da yake in ka riga ka ɗauke shi ka goge shi sun da hanci akwai tsarki da goge akwai tsarki da mai da tolar paper shi ma ya shiga ciki tun da annabi ya ce da hoge ya ce da wani abu wanda ba zai cutar ba amma ban da mai ban da kashin ban da mai ban da kashin dabba eh ce, amma kaza fa kaza To amma kaza fa kaza kun ga an bambanta kenan to shi yasa talon sefa yana iya zuwa idan mutum ya ba haya ya dauke da talon sefa kat gaba daya to shi ma kaman ya sa ruwa ne tunda ya riga ya dauke to haka maganganu suke to amma dai a sa ruwan ya fi kwanciyar hankali kuma ya fi zuwa. saboda Allah tabaraka ta'ala ya yaba mu waɗansu bayin Allah waɗanda suke sanya ruwa bayan sun yi tsarki saboda haka um, wa sanjiya min kulli ma yakhruju min al ne. mutum zai yi tsarki daga dukkan abin da yake fita daga mafitan nan guda biyu daman su ne rikicin mutadan ta hanyar al'ada eh, wato ana nufin da gaba da baya su abin da ya saba fita ta hanyar al'ada sai a yi tsarki wannan ya gwada idan ya saba wa al'ada to akwai matsala wani akwai rangwame za a samu alalakal mutum a rana zai yi fitsari sau nawa sau nawa eh, manya ne nake so su yi magana idan mutum yana da lafiyansa a rana zai fitsari sau nawa sau biyar ko hudu Wake sau uku sai fi tsari sau uku eh to ya danganta ai akwai ruwan da yanka sha ba ya sa tsari. ok wadda ke kuna masa kalle kenan akwai wanda kuma yanka sha zuwa nan jima za ka yi amma mutum yana da lafiyansa bayan ya ci abinci normal idan yana normal a cikin 24 hours zai yi fitsari sau nawa sau uku ya eh ce mu madauka sau uku ko sau hudu eh, ina son buga wani misali ne in ka za mutumin da zai fitsari sau takwas ko sau tara ko bai da kontrol yana fita masa to kaga wannan yana da lalura shi kaga tsarki a wajensa ba dole ba ne zai iyaka kokari ne kawai to shi kuma babban sau nawa ake yi a awa 24 nan kan kun yi ittifaka sau da ake yi eh, hanya wani ba zai iya yi sau biyu da wani ma kwata-kwata ba zai yi ba sau sai aka samu mutum ya zo kawai yana ta fita barkatai kasan idan ciki ya rikice idan ana atini ko ana ana zawo sau nawa ake yi to kaga barkatai ba. to kaga irin wannan eh, irin wannan ya zama lalura to mutum zai yi tsarki daidai gwargwadon abin da zai iya yi saboda aka duk maganar da muke da aka ce mutadan shine normal yadda aka saba kun ga addini akwai sassauci a ciki baya takurawa waɗanda suke da lalura hmm. na'am siwar re banda hutu sarki ma ta ɗaya rami yake fitowa amma ya fito sai an masa sarki wallahi yustan jami'ar rihim eh, ba a yin tsarki idan mutum ya yi hutu mutum ba zai yi tsarki ba to kada wani yaron zamani ya dauka wai ana hutu ba a tsarki eh lokacin da aka ba da hutun makaranta ba a tsarki ba haka nake nufi ba eh hutu shine tusa idan mutum ya yi tusa ba sai ya yi tsarki ba eh gara fitar da ke gwaru saboda wanda bai sani bai gari eh kuma aka bayan zamanin sai su dauka ana hutun makaranta wato ba a zarki sai da an yi shirme kuwa eh. wa sifatuhu sifan yadda ake tsarki shine an yabda bi gasli yadihi al-yusra zai wanke ainihin hannunsa na haguna qabla mulaqatiha al-adha kafin ya haɗa da kazanta kuma bi ghasli mahallil bawl sannan sai ya wanke ainihin wajen bawali shi wannan yana da sauki kuma yastankilu ثم ينتقل الى ila الغائب ga'id sannan sai ya ciru zuwa ga wajen haya, to wannan ne ma yanzu da yake an samu abin ci gaba sai sa yake so a yi amfani da wannan toilet paper a yi amfani da tissue don ya fi sauki saboda ire-iren abubuwan da mutane suke ci in ka maka hannunka to ya rinka wari kenan saboda irin abin da kake ci amma ka sa toilet paper ka ɗauke don ka sa hannunka ba za ka ji ya yi wari ba wa yasuffu maa ala yadihi ghafilan biha al-mahalla yana zuba ruwa a bisa hannunsa yana wanke wajen wa yasarki kalilan zai dan sake kadan yayin ne sake wanda yake nufi lokacin da mutum yake tsarki ya ne yake nufi da sakewa sai ga wani ya gwada ya ne sakewa na ga kalan wani yunkuri a wannan nishi ne ai abin da kai kamar nishi ne kai eh wato idan kun duba za ku ga su fa suna mana bayani irin na da bayani irin na da musamman idan mutum zai yi tsarki na haya ba yanzu da abubuwan abin nan na'urori iri daban-daban suka zo ba saboda idan ka zauna akan wannan na'ura wanda ake haya in ka yi to kace za ka yi tsarki yana yi yawa tsarkin ba zai kyau ba sai ka koma da irin da gargajiya musamman mutum yana da ɗan jiki ko kuma a takure yake ka'i shi ne ka tsuguna in ka tsuguna ki in ka tsuguna in ka tsuguna ba tare da yi yunkuro da numfashinka ba ka sake duk wanda ya tsarki a haka ya fi fita shi tsugunan karan kansa ka samu sauki saboda in akwai tattare tattare lokacin da kake zaune akan na'ura ba tattare tattare na ba zai sake ba to yanzu ma su fitar da abin da kawai in ka je wai zama za ka yi in ka zauna sai ka danna abin sai ruwan ya ta tulluwa so ya wanke kuma ya maka wanka <laughs> eh, sai kaga abin ai babu eh shi yasa wannan abin da ake ki din kusan sai an yi shi dalilin da yasa aka ce tun yadda za a yi mutum ya yi bawali a tsaye bawali a tsaye din yana da takuri in za ka yi tsarki kamata ya ka zuguna in ka zuguna abin ya fi fita saboda haka in ma ya kama ka yi a tsayen za ka iya yin a tsaye ba haramun ba ne amma karka ya yi don mutane balle har ka je ka je airport kaga inda aka sassaka ko a wadansu wurare ko za ku inda aka yi irin na 'yan zamani wannan ba makuwa ka yi za ka yi a jikinka ba bai kamata ce kana da mutuncinka ka je wannan aka yi shi kusa da wannan wannan kusa da wannan wanda hatsari ne ba daidai ba ne gaskiya ta kamata ya yi ma sai su yi ɗaya a nan yaso su je can sai su yi wani amma sai aka yi kusa da kusa sai ga waiwayayin mutane ko 'yan boko zalla kawai sai ga kowa ya zo kawai ya tsaya yana fitsari to in ka yi a tsaye kace za ka yi tsarki a tsaye sai ka je ka zauna sai ka je tsot tsot tsot ya fito to shi yasa yake sun tsuguna kaga wannan fa bawali kenan balle kashi ko akwai wanda yake kashi a tsaye saboda shi gwamna ne ko mai kudi ne shi ba zai tsuguna ba a ai hausawa ma akwai wani kirari da suke yi wato kakin nan dole sai ka tsuguna masa ko kai waye sai ka tsuguna masa saboda mutum ya tsuguna din zai fi sakewa kuma lokacin da zai goge ko ya wanke zai fi samun tsafta akan kai kana tattare wannan shine bayani na'am wa yujidul arka ya kyautata murkusawa hatta yunqiyal mahalla har sai ya tsaftace wajen kuma ya dahu yadahu ba da zalika biturabi sannan sai ya wanke hannunsa bayan wannan da turbaya wa na'awihi ko makamancin sa kaman sabulu ko omo ina jin sabulu ya fi fitarwa ko akan omo wannan kenan wal istibra'u istibra'i kuma shi ma mala yake wajibin wajibi ne wa huwa istibra'u ma fil makrajaini min al adha shine mutun ya ainihin tantance abinda ke cikin mafitan nan guda biyu na kazanta to wannan ma fa gaskiya malamai sun ta maganganu akai zance mafi inganci shine duk abin da yake can ciki in dai ba zai fita ba zai iya tsayawa ya dauki lokaci to ba kai ka matso shi ba sun shine istibra'u abinda malai yake nufi a in kai bawali sai ka tatse tatse wannan ba dole bane zuwa ko wani garin tatse wannan kullun yana yi zai ja masa matsala to in ka zo ka yi kashi wani bai fito ba ya za ka yi wanda bai fito bai fito nishi ko yunkuri to ka yi mm, mm, amma bai fito ba to shi malam yana cewa kai ta yi sai ya fito sai kai ta yi sai ya fito shi ne kaban istibrahi to nan malamai da yawa sun ce ba lalle ba ne wa sifatuhu sifan samin albauli idan bawali ne an za ka yaj'ala zakarahu baina Usman as-sababati wal ibham ya sanya al'auransa tsakanin yatsunsa guda biyu manuniya da babba fayumirruhuma min aslihi ila buturatihi sai ya matso wato daga tushen zuwa kai wa yanturuhu ya kade ya fa'alu zalika salasa marrat zai aikata haka sau uku bi kifatin a hankali fi salti wajen matsewa wa natri da kadewa malamai suka ce wannan ba dole bane gaskiya sai eh, Sheikh Usman bin ya yayi bayani ma yana daga cikin mummunan bidiya wani zaka gani ya matse ya sake matsewa ya sake matsewa to yana iya sa cuta kan sa cuta to in kana da lafiyan kan yi fito ya fito kenan wasu suka ce kuma wani abu daga baya yana zuwa to shi kenan ka ɗan matsa ko ka miƙe ka sake tsugunawa in ka miƙe ka sake tsugunawa shi kenan ba sai ka sai ka sayin up and down ba eh saboda haka yawan matsu wannan kai tayi kai tayi yana sa shakka amma wanda bai da lafiya kuma yana da silafi kun ga already shi an masa rangwame an masa rangwame don ko ka gama matsowa inda kana da silasi kana alwala za ka ji ya sake fitowa to ya za ka yi wayajibu gaslus zakari kullihi li khurujil A almazi Dun mutumin da ya fitar da mazi almazi wil mazi Dun mutumin da ya fitar da mazi wajibi ne ya wanke al'auransa gaba daya wani hadisi ma ya ce duka har da yayan marena duka yake hadawa amma a can bayan ce mana wala ya gasilul unta yi ko ba ka bane to nan din ma ya abin da yake karfafawa kenan idan mutum ya fitar da wadiyi ya yi tsarki irin na fitsari idan mutum ya fitar da maziyi ya yi tsarki ka kaf gaba ɗaya ya wanke wajen idan mutum ya fitar da maniyi shi kuma ya wanka shi ne bayani ba bi wujubin niyyati fi ghaslihi qawlani wajen wajibcin niyya yayin da mutum zai wanke shi akwai zantuka guda biyu a yanzu idan mutum zai yi tsarki in yayi bawali in zai yi tsarki sai yayi niyya in yayi ba haya zai yi tsarki sai yayi niyya idan mazi zaka wanke in zaka yi tsarki sai kai niyya haka ce wajen gusar da ainihin kazanta wajen gusar da najasa da menene ba sai yin niyya ba idan na jasa ta taba tufafinka za ka wanke sai ka yi niyya amma za ka yi wankan janaba za ka yi niyya amma ta za ta yi wankan haila za ta yi niyya za ta yi wankan biki wato eh, annifa shi ne daukewan jinin biki za ta yi niyya za ka yi wankan juma'a za ka yi niyya za ka yi wankan jin daɗi ba sai ka yi niyya ba sai ka yi budun-budun kawai shi kenan eh, saboda ai ba na ibada ba ne a gurguje ga wani fasali na musamman adabu kada ilhaja laudubba na biyan bukata a banɗaki a raba'ata akara adaban laudubba guda goma sha hudu ne ga sunan malam zai kawo mana alawal na farko an ambaton Allah inda iradatin dukule yayin da mutum ya niyan zai shiga banɗaki kablal wusuli ila maudi il'aza kafin ya je wajen kazantan kwaya kulu ya ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir da sunan Allah ya Allah ina neman tsarinka daga mazajen aljanu da matayensu a wani waje kuma rajasun najasun min shaytanir rajim aka ce bai tabbata ba Abin da ya tabbata shine wannan abin da makaranta in ya uzu bi kamin kubufi, wal khaba'i kaga mutum zai shiga bayan gida to zai faɗi wannan wa Kulu ba'da al-khuruj bayan ya fito daga bayan gida sai ya ce me ghufranaka alhamdulillahi alladhi asaba anni al-'adha wa afani ya Allah ina neman gafaranka ubangiji wanda ya tafiyar da kazanta ga bari na kuma ya bani lafiya to nan ma abin da ya tabbata hadisi na na Aisha gufurana gufurana alhamdulillah alladhi asaba anni al-adha wa afani bai tabbata ba wala yajuzu dukhul al-khala'i bi shay'in fihi dhikrullah ta'ala bai halatta mutum ya shiga ban daki da wani abu wanda yake akwai ambaton Allah ciki yasa ba ya shiga ban daki da Qur'ani ko abin da yake da sunan Allah ciki akwai mu na da lokacin da aka fitar da naira takardar naira sun za su shiga banɗaki sai su ajiye saboda mai saboda akwai ayan ƙur'ani a ciki a cikin naira akwai ayan ƙur'ani na jin yanzu kan ma an cire ko eh babu an dawo da shi ok naira daya ok gashi naira ɗari biyar gashi eh shi wannan ne yake gani wai ayan ƙur'ani ne ta wai ba zai shiga bayan gida ba sai ya ajiya waje a da amma a yanzu ya ajiya waje ba eh, abin da aka rubuta yanzu ga kina fitar da abin nan abin da aka rubuta malam bahaushe ko kuma malam arama ko halaka rama naira ɗari biyar rubutun larabci ne amma an ka karanta hausa ne saboda haka kaga wannan ba zai hana ka shiga bayan gida da shi ban ka je ma ka daɗa riƙewa domin kar ya faɗi a shadda sai eh, ka riƙe sosai kar ya ƙwace wannan saboda girmama sunan Allah kalkata mai wajen dirhami eh, ya yace kaman katamu wato kaman zobe da me eh, da dirhami dirhami shine kudin su na da amma yanzu ba a rubuta sunan Allah cikin abin wala ya wuzin listin ja ubi kai in fi zikirun lahi ta'ala bai halatta a yi tsarki da wani abu wanda ke akwai ambaton Allah ciki shi yasa ake cewa an za ka yi da jarida ka ya hankali don saboda asali ma jarida ba a yi shi domin tsarki ba kuma jarida nan da kuke gani ba a yi shi domin sayan kosai ba eh za a dauko jaridun yan boko da eh, za ku sa a masa za ku sa a masa ina masu abin nan jaridu na yan boko amma ga yanzu a samu jarida wanda ke akwai sunan Allah a ciki eh, a haka ma za ku sa a mata yana da kyau ku duba sai kun karanta jaridar ciki da baya eh, shi ya ma asali idan mutum zai yi tsarki na bayan gida ake daukan wannan farin da babu komai a cikinsa kuma an yi shi ba kamar takarda ba saboda yana da tsallaushi nun wani lokacin ba ka yi sa'a ba takarda an kasa shi ya yaga ka zai yi zai ji maka ciwo sai za sai ka dauki tishu wata last paper ya fi sauki hatsari ne babba mutum ya yi tsarki da abin da yake akwai sunan Allah ciki ya sa mujallu na musulunci da jaridu na musulunci sai ya yi ba suka ma ba a jefar da su sai dai kai ta tara su su ne ma ya kamata a tara su domin tarihi amma sai ga wannan boko ya tara jarida ɗaki guda kuma wani wallahi inda yi wasa ba ba zai tsare shi daga wutan jahannama ba kai sai me asali ladabi na biyu an yukaddima rijlahu al hulisura ya gabatar da kafansa ta hagun fit dukuli wajen shiga wal yumna ta dama fil khuruj wajen fita daman banda ke haka ne Tunduma haguna ke yi sabanin masallaci a salisu na uku an ya kadiya hajjata huwa huwa jalis ya biya bukatansa yana zaune me yasa yake yana zaune akwai ban da yake ba a rufe gaba ɗaya yake ba yanzu ko nesa ka je daga can tsaye bai kamata a ce ka cire tufafinka ba ana son sai ka tsuguna eh, yanzu kamar irin bayan gidan masallaci za gani ko da bayan gidan masallaci an dan daga amma irin na bakin hanya za su wani dan fere takan nan to sai kai tsanyi kokari yadda musamman masu sa kananan kaya eh musamman masu sa kananan kaya sai ma yau na ga kananan kaya kasa eh shi kai ma kana sa irin wannan ne eh irin shigan zamani ne sai ga yin shi dan fere kai ma gashi haka amma kaga da tijo ai nasa ya yi abu na har ya nan da kai ma mai wanki da guga haka hmm. sai na jin maimakon mutum ya je ya sai yadi biyar ne sai yadi uku sai gara ka sai biyar yadda ba za ka takuru ba da irin wannan ko da ka koshi ko ya matse ka kaje in ya yage in akwai wani rufe ai zai rufa maka asiri eh, ko ba ka bane amma babu rufe ya kaga babu daɗi sai dai ka zauna a wajen ka buga waya zai an zo an kawo maka agaji Ba eh. abinda dai ake so a hana shi ne ba a son mutum ya rinka fitar da al'aurarsa koyaushe ko da bayan gida ne wato ya taka zanzan rabi'u na hudu an dimar sitira ya dawamar da suturan hata ya dunuwa min al'arzi sai ya yi kusa da kasa Eh, wannan na baya kuma har ilawe yana gwada cewa ko ba haya ko menene idan mutum zai ba sai zai yi ba wato sai ya tsuguna ko sai ya zauna alkhamisu na biyar an tami da ala rijlihil yusra ya dogara bisa kafansa na me na haguna to kun ga bambancin abin nan din zamani kenan in dai har kana son kai ba haya kana son ba hayan ya fita sosai to ka fi ba da karfi a kafanka na haguna ya fi fita ya kwarai da gaske ya fi fita Na na'am asadisu ila rabi'a ashara ga na kida zuwa har na goma sha hudu an yi farrija fakizai ya ware a tsakanin cinyoyinsa to kaga don baka ware cinyoyinka ba za ka takura kanka dole sai da warewa sai yasa a can baya aka ce dan sake kadan wa an yattani maudi as-sulba ya nisanci waje mai tauri in ka je waje mai tauri kana fitsari fitsarin zai dawo kanka walma da'im, da ruwan da baya gudana annabi ya ce Allah ya tsine ma wanda ya yi bawali a ruwan da baya gudu saboda wani zai zo ya ko ya alola ko ya sha wa an yugati kuwa na son mutum ya rufe kansa sai dai wannan bai tabbata ba wato za ka shiga ake sai ka dauki hula sai na marasa hula wanda ba sa sa hula ko kuma za ka shiga sai ka dauki ko kwalin matanka sai ka dora kai wa Allah ya takallama kada ya yi magana to nan ma akwai maganganu da yawa saboda mutum yana bayan gida ya za a yi yana surutu yana magana a ce kana kaki kana amsa waya kana bawali kana amsa waya ka ji da guda ɗaya mana illa li muhimmin sai ga abu wanda yake muhimmi ka fi fawati nafsin aw mali kaman tsoron kubucewa rai ko kuma dukiya kawai kaga wani zai fada a rami ya ce gaban karami wannan ko kaki kake yi za ka iya faɗan haka taimako ne ko kuma gobara za ta taki sai ka yi maza-maza ko ka yi kuwa yaya eh, kana neman gudumawa ko gudumawa jama'a wa an yattake riha idan za ka yi bawale ko ba haya ka nisanci inda iska take kadawa domin kada ya dawo jikinka wal juhura da rami me yasa aka hana bawali ko ba haya rami eh ai saboda komai yana iya fitowa sai dai an kai ka tona ramin wal mala'ina salasa da mala'antan nan guda uku wahiya sune mawadi julusin na wajen zaman mutane wa turqatuhum da ainihin hanyoyinsu can kuma mun ambaci guda ɗaya da ruwa inda mutane suke wucewa sai ka je kai ba haya duk wanda ya zo zai ce Allah ya tsine ma wannan to tsinuwan ko za ta kama ka eh ko inda mutane suke zama shi yasa idan aka je jeji kaga wata gindin bikiya da inuwa da menene to ka kauce ma wajen ka kauce ma wajen tunda nan ko da dabbobi ne ma matattaransu ne eh sai ka je ka tsuguna kana ta nikin ka na abin nan sai biri ya duro wa eh to ya za ka yi kai baka san yana sama ba to ai gara biri ma da sauki akan maciji ya sauko a kanka ai eh, gara biri wa an yastatira an ayunin na haka ma ya suturtu gabarin ainihin idon mutane wa an yaquda an masami'ihim ya nisanta daga majiyansu inda suke ji tofa mutane kada su janka su ga al'auranka hatsari ne nan ma akwai tsinuwa sannan kuma ka nisanta daga wajen jinsu tun wani in yaje zai yi bawali zai yi ta tusa ta ko bayan gidan masallaci kake shiga inda har kake to ka duba ka ga sai babu kowa sai ka shiga kai ta sakewa eh don bai sake ba zai samu lafiya ba ai matsalan kenan saboda fitan wannan din lafiya ne to me yasa aka ce ka nisanta daga majiyan mutane saboda mutuncinka saboda mutuncinka idan kana fil eh, fata idan ya kasance a fili ne wala yastaqbil alqiblata kuma kada ya fuskanci alqibla wala sadbiraha kada ya ainihin bata baya idan kana fil fata idan a fili ne sai dai ka kalli kudu ko arewa walam yakun fihi sa'atirun wato babu kariya fa in kana fi hitatirin fa fi man ihi qawlan idan akwai kariya to cikin hanawa akwai maganganu guda biyu kamar irin bayan gidanmu na zamani ko a cikin gida riga in kewaye to waɗansu sun ce a nan mutum zai iya kallon gabas ko ya bada baya ma gabas wannan babu matsala wasu kuma sun ce a nan ma ba zai yi ba eh, ya kalli kudu ko arewa al-mukhtaru min huma al-man'u ba zai ce zance zaɓeɓɓe wala Allah inda lakami zance zaɓeɓɓe an hana wato ko da a cikin gini ne kada ka kalli gabas kada ka bada baya wa gabas ka yi kudu kwarewa akwai aiki ko? Eh. wa amma fi'luhu fil manzil amma mutum ya yi a cikin gida fa yajuzu mutulakan wannan ya halatta wato yanke ani sawa'un kana ka satirin amla akwai kariya ne ko babu kana ka mashakka amla akwai wahala ne ko babu to wannan dama ne zace mafi mafi yawa wanda malamai suke eh amma wadansu sun ce ko a cikin gida ne kun san ban dakin ya kasu kashi kashi akwai irin namu na yanzu akwai irin na da na da za ga an fili da yawa shine bayan gida an yi shadda can wajen wanka can lokacin da shadda ya cika shike na sai a koma wani waje a tone ba haka ke yi ba wani lokaci ma har da wajen zubar da shara duk ana yi wani lokaci har da inda ke noman kubaiwa ko masara kaga bayan gidan da wannan ya yi kama da alfada akwai kuma lokacin kafin ku gano yin haka ko mace ce idan za ta yi wani abu da daddare take fita gona take zuwa sai a je gona sai a yabin da za a yi da tattare sai ta yi ba haya kaga wannan ya gwada da rana ko da rana ne sai ta shiga gona sai ta yi bawalinta shi ma mai gida sai ya shiga gona shi ka ko da rana ne zai iya turawa can ya je ya ba hayansa idan zai yi bawali ya shiga gona ya yi to da aka samu ci gaba ne aka zo ana yi a cikin gida amma bayan gidan yana da yawa da ci gaban kuma yayi yawa shi ne sai a zo a yi bayan gida a cikin ɗaki da talauci yi yawa kuma sai a ayi matsatsen banɗaki. to Allah ya kyauta to kaga wajen fuskantar alkibla ko ba da baya ga alkibla akwai bambanci tsakanin fili fallau da kuma ginannen wuri eh, idan fili ne to mutum ya kauce amma in ginanne ne to akwai sassauci wannan zai iya kallon gaba ko ya ba da baya amma waɗansu malamai sun ce nan din maka ka yi taka wallahu alamu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh